a martanin da suka maida game da wanda aka mika sunan nasa shugabannin jam'iyyar sun ce sun yi mamaki da abin da suka kira sabi doron da suke zargin an yi wa jihar alhaji ahmad lawal da ke zama sakataren tsare-tsare na jam'iyyar a jihar adamawa ya bayyana dalilan su na wannan korafi amma mu a jam'iyyar ce ba tuntube mu ba kuma ka san ya kamata duk abin da za ya kamata jam'iyya tuntube ta kuma da yake jam'iyya ta ita tana cikin wanda ta bada guduma 100 bisa 100 gwamnatin ta kafu ya kamata duk abin da za a nemi a nemi a nemi shawaran jam'iyya don haka magana nake ga ma matsayina na organizing secretary na APC na jihar Adamawa duk wanda ya rijista a fatin nan a list nashi na hannuna kuma muka mishi registration amma idan kwatan adamawa za a bari ya kamata a samu mutane da suka wahala a adamawan suka taiwa jam'iyyar APC adamawa daga cikin su ya kamata a dauka ba a ba ma ba ba kamar yanda yanzu kamar BD da aka ba secretary of federal government ai kowa sai ya taimaka APC adamawa don duk abin da yake adamawa shine constituency shi to amma minister da aka ba yanzu har ga Allah mu a jam'iyya ba mu san shi ba ya zai kawo matsala party saboda kullun ka kawo mutumin da ya taimaka wa jam'iyya saboda nan gaba in aka zo zai taimaka wa party wa'annan su za su kawo mana matsala zabe 2019 saboda duk mutumin da ba jam'iyya ta kawo shi ba bai san ya wahalan jam'iyya ba bai san aka to ba da zai ba da daraja wajen taimaka wajen 2019 da mu mu ci zabuka da masu shi ma wani kusa a jam'iyyar Dr. Umar Duhu wanda ke zama tsohon shugaban jam'iyyar APC a shiyar Arewa maso gabas ya ce ma akwai bukatar sake nazari game da ministan da aka aiko daga jihar Adamawa wallahi ina faɗa maka Malam Abdulaziz idan tafiya nan ta tafi haka don a nan jihar Adamawa ma inda aka wasu ɗauki wasu shugabanni ba a yi shawara da mutane 'yan siyasa ba a tarayya shi janar buhari bai shawara da kowa ba wannan allah yadda dokan kasa ta ba su dama su yi haka amma kuma a siyasance ya kamata a yi tuntuɓa a yi shawara da mutane amma tun da ba yi da mutane haka ba mu 'yan siyasa za mu haɗu mu yi tsungurungun mu tara wuri ɗaya mu zanna mu kama kanmu mu rike mutuncinmu da daraja da allah ya bamu ah wannan abun kwata-kwata shekara hudu ne idan ba yi da mu ba shekara hudu na zuwa wani za mu sake tafiya tare ba za mu tafiya tare ba duk za mu yanke hukunci za mu na yan siyasa amma tafiyar na yadda take gaskiya ba ta yi kyau ba ya kamata shugaban kasa tunda har yanzu makamai ba su kare a Najeriya ba ya sake duba ya gyara duk tafiyar da ake nan ba ta yi kyau ba ba yi ma mutane kyau ba kuma ba wanda yake jin daɗi duk wanda kaga ya shiru ma baya so ya fita ya magana ne amma gaskiyar magana ne a zama na shugaban jam'iyya na shugabancin jam'iyya na arewa maso gabas a tarayya kanta saboda haka ni ina magana madadin yan siyasa ne abinda aka yi ba yi mana adalci ba ba yi daidai ba ba shin Muhammad Bello ba a son shi bane a'a amma ba dan siyasa bane wannan abin tun da dauko shi bidiya bashi an yadda bidiya yana siyasa shi ma'aikaci ne amma ga ana son dan siyasa zai zama minista ya taimaka mutane ya san mutane a ɗan mutane a zefa su ayyuka yadda ya kamata to sai dai kuma yayin da wasu ma ke suka su koyan bangaren tsohon shugaban hukumar alhazan na ma yabawa ne da wannan mataki da shugaba buhari ya dauka alhaji aminu iyawa tsohon kwamishina ne a zamanin mulkin yako ya ce su kan bata barkalla a ai wannan ba sai ba sai an tuntuɓe mu ba ai muddin mutum shi dan adamawa ne abun nan shikenan yayi ai ai kuma kar a manta mu adamawa fa ya kamata mu sami minista ɗaya ne amma shugaban ƙasa already ya ɗauki babban ɗan siyasa na adamawa pastor babacir ya bashi secretary to the government of the federation wanda mukamin da ya fi ko minista saboda ko minista in yana so yana sai ya rubuta ya kai wajen secretary to government shine zai hada ya kai wajen shugaban kasa mu adamawa a tafagen siyasa shugaban kasa ya riga ya bamu baba cirlawan shine dan siyasa kuma ya ba mu mukamin da ya fi kowanne abin a cikin siyasar Najeriya. Don haka wannan ba Muhammad Bello minista wannan gara sa ce. Kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanadar dole shugaban kasa ya nada minista guda da kowace jiha idan da aka tashi ba da mukaman minista wanda yanzu ma 'yan Najeriya sun zura ido ne don su ga irin kamun lura yadda ministocin da shugaba Buhari ya zabo. Wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da ko kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ko kuma a'a. Ibrahim Abdullazi, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola. a Najeriya.